kafar salama na fassara ne a kurkum malam zai yi wuna gane Allah ya ambace ni bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah a yanzu kan ba za ka gane ba amma inda manzara sama yana raye akai masa wahayi ya gaya maka kaga za ka gane don akwai sahabin da Allah ta'ala ya ambace shi yace yana gaishe shi aka ce a gaishe shi yace Allah ya ambace ni aka ce ya fashe da kuka to kaga ba za ka ba za ka samu wannan ba yanzu kuma duk wanda ya yace maka Allah ya ambace ka to ya yi domin babu wani wahayin da zai sauko ya zai ya bai maka wannan wannan bayani to amma dai tunda ubangiji Ta'ala ya ce in ka ambace shi zai ambace ka to ka ambace shi tsakaninka da Allah kuma kai itikadi a zuciyanka Allah yana ambatonka ka saboda qur'ani ne fata manzalar ta kuma ya fata yake nan magana ta kare Ibrahim da tambaye yake cewa malam zan iya cewa na alu sunna ko mu ne alu sunna sosai ma shine ai wannan saboda tun zamani sahabbai akwai wannan shi yasa ibnu qudama al-maqdisi a cikin littafin sallam abdul iqad lam'atu da itikad sunan littafi ne na aqida yace ta sama bi ghairi islami wa sunna fa huwa mubtadi duk wanda ya sawa kansa wani suna ya alamta da shi ba alqur'ani ba ba musulmi ba ba kuma ahlus sunna ba to wannan ya zama dan bid'a to da haka za ka iya cewa kanka ahlus sunna saboda ahlus sunna sune kai kawai masu tsira gobe kiyama wannan za ta ji man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi kuma hakan din tallata sunnan tallata sunnan manzon Allah ne sai kamar ne in kana cewa ni musulmi ne to kana tallata musulunci to haka in kace kai ahlus sunna ne kuma abun ne yasa bai zai zama riya ba saboda dama wajibinka ne ka zama ahlus sunna kaga in kamar ka zo ka ce ai na yi sallar isha kaga ba ba a ce kai bi kanka ba ko kai wancan haka ne in kace ni ahlus sunna ne ba maganan kai wa kanka tafiya babu wannan dolin ka ne da ka zama ahlus sunna domin ba ahlus sunna ba to ka zama ahlul bid'a ka zama dan bid'a bid'a kuma kullu bid'atin balala ko ce bid'a bata ne to wannan ne yasa kake ga har ƴan bid'an suke cewa su ahlus sunna ne in ka ji mutum yana zo yana cewa ni ba ahlus sunna bane to wawa ne kawai a ƴan bid'an ma wawa ne jahili amma in ba wawa ne jahili ba kudin bid'a yana da cewa shi ahlus sunna ne sai dai aikin sai karyata wa kullu yadda ai waslan bi layla wa layla la tudru lahum bi zaka zai iya alfahari da wannan amma kuma ba haka bane aikin sa kuma na bidiyoyi ne amma ka cewa kanka halin suna kam wajibin ka ne wannan ba mustahabi bane na'am wanda yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana malam ina da matata in na tashi zan yi nafila in na tashi zan yi nafila sai in tashe ta sai ta ƙi tashi shin ni za a rubuta ni cikin waɗanda Allah zai yabe su yake su? to ba shi sharaɗi ne wai kafin a rubuta ka cikin wazakiru na za ta fira wazakira sai ka yi sallar nafila da matan ka ne ba kawai misali haka kawai inda za ka yi haka ma za a rubuta ka amma in ka tashi raka a biyu kai da matarka amma za a rubuta ka cikin masu ambaton Allah da yawa to ina ga in kai kaɗai kai raka a goma kaga ballin da nake to da haka misali ne aka maka don kai bayan ka shiga din kuma ka shigar da matarka in ka tada ita ita ma ta ita ma ka shigar da ita ta taimake ta amma in sai ba za ta yi ba ko kuma a'a ta gaji ta yi ayyuka tana wunin aiki ba za ta iya tashi ta yi ba sai ka tare ta ai manzo Allah kuma yakan yi sallan dare Aisha tana kwance ko har in yayi ruku sujjada ya dan zunguri ta sai ta daga in ya tashi sai ta miƙe haka har ya gama sallan amma in lokacin asuba yayi ba sai ta shiga saboda in bara ta iya ba saboda wasu ayyuka ko gajiya shikenan in ka tashi ta ba ta tashi ba kamar ta lokacin da zaka tafi sallan asuba sai ka tashi ta ko in lokacin asuba ya kusa ta tashi sai shafa'i da wuturi ta samu sallan asuba a lokacin sallan asuba na'am wannan ke cewa assalamu alaikum malam kayi bayani da misalsalai dangane da masu kudubobi da masu muqaddima kan kirkiran yiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati malam yin hakan ba laifi domin abin tambaya nan ai bayanin da ne shine muka ce in za ka yi sallatin manzara kuma a sallah to kai salati ibrahimi wanda manzo Allah ya koya wa sahabbai in za su yi sallah su yi daga can cikin ɗakin ne saboda haka idan za ka yi sallah za ka yi salati wa manzo a cikin sallah a cikin tahiya a ƙarshen tahiya to kai salati Ibrahim wanda ya zo a hadisi amma muka ce in ba a nan ba ne kana iya yin wani salatin ba wannan ba saboda mun sawa magabata suna yin salati wanda ba wannan ba suna cewa mu salli ala Muhammadin wa sallim ko kuma sallallahu alaihi wa sallam ko mu salli wa sallim ala nabina ma ko makamancin wannan a muqaddima ko za ka yi huduba ko makamancin wannan to da ka yin kai yayi inda ake salatin ba zai karbu ba sai wani Ibrahim da magabata ba za su yi ba amma wancan ya fi muhimmanci kuma ko da wannan din ya halatta amma wancan ya fi muhimmanci. kuma idan ka yin a sallah ne kuma wancan za ka yi kar ka shigo da wanda ba wancan ba na'am ana kuma yake cewa salamu alaikum malam ni ne ina da gidana na baiwa wani haya sai ya fita gidan ba tare da na sani ba kuma har aka bani labarin cewa ya koma garinsu kuma kudin hayarsa bai kare ba ni kuma ban san garinsu ba ya matsayin kudinsa da ya rage a wurina wannan ya yafe maka kenan ba shi ya tafiya bar kudin hayansa ba ya tafiya bar ladansa duk mutum da ka ba wa haya bai gama ba ya tafi ai ya yafe maka sauran ne ba bukata ba da wani haƙi a kanka ba kai ne ce ya tafi ba in kai ka fit da shi shikenan dole ne biya ka sauran ragowar kuɗi in kuma ya zo ya ce zai fita sai ka ce to saura maka wata shida za mu nemi wanda zai shiga wata shida in an samu sai a biya maka da ka in ba a samu bakwai gida yana nan a matsayin naka domin dama ɗin da muka yi da kai shekara ne shikenan in wata shida ta wuce ba wanda ya kama shikenan bai da kokobo in wani ya kama ko wata shidan ko hudu ko biyar kuma sai a mayar masa da kudinsa sa in kuma ya tashi ya tafi shi bai nemi ma a mayar masa da wani abu ya tafi yansa kamar yadda mai tambayar ne yake faɗa shikenan ya yafe maka ne ka je ka je ka nemo wani mai haya ka sa kuma wa'annan watannin da ya rage ka karbi hayan su kuma halal malak Allah bai zai tambaye ka su ba na'am ana kuma yake cewa assalamu alaikum malam wai ya halatta idan liman yana kuduban juma'a mutum ya yi nafila? Eh, suna ne ma dai a lokacin ka shigo masallaci amma in kana ciki ne bai halatta ka tashi kana zaune a masallaci liman ya fara hudu ba ka tashi ka kama nafila ba wannan ba yadda ba amma lokacin ka shigo za ka yi tahiyatul mazi saboda hadisin sulaikun ka tsafani hadisin bukari ne ya shigo sai ya zauna bai yi nafila ba maza sun yana hudu ba sai ce masa yi nafila ne ta a yi to tashi kai nafila sai tashi kuma sai ce man dakhala al-masjida yawm al-jum'ah wal imam yakhdhub falyusalli rak'atayn qabla an qabla abinda qabla an yajlis duk wanda wato ya zo ranar juma'a ya samu liman yana hudubar juma'a to ya raka'a biyu kafin ya zauna a riwaya mutum yace wanda tajawwaz ma ya takaita su to kaga ya nuna kenan ana yi to amma ba wajibi bane mustahabbi ne da yin da yake nuna ba wajibi bane yin sa yin nafila wani ya shigo yana tsallaka mutane manzo sama yana hudu ba sai ce masa ijlis faqad azaita wa anaita yace ka zauna baka zo da wuri ba kuma ka zo kana cutar da mutane to kaga bai ce masa kai da biyu ka zauna ba wannan shi kina ba wajibi bane yin nafila amma wanda yake zaune abinda ake bukata shine sauraron hudu ba wai za kuriyar ƙur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ana hudu ba ku saurara wannan ayan ta sauka kan hudu ba to sai ka zo kuma kana nafila to shi ka saurari hudu ba amma in shigo a kai ko mun samu hadisin da yake kai kafin ka ka zauna shi ta yesu masjid cewa malam mutum ne yana sallah sai al'aurarsa ya miƙe ya matsayin sallansa ba komai sallarsa na nan kuma alwalarsa tana nan miƙe wani al'aura ba a karya alwala ballan tana karya sallah sai masu roƙon addu'a wanda yake cewa yana roƙon malam da sauran yan uwa su taimake shi da addu'a yana da wani promotion da za a masa gobe sannan kuma ko wani wanda yake roƙon addu'a shi ma yake cewa malam a taimaka masa da addu'a bashi sun masa yawa yana roƙon malam ya taimaka masa da addu'a sannan ko wanda yake roƙon addu'a har yanzu shi ma mahaifiyarsa ce ba ta da lafiya yana roƙon malam da sauran 'yan uwa su taimaka masa addu'a da addu'a da dai masu buƙatu kuma daban-daban to dukkanin su Allah biya musu wannan wannan bukatun ya kawo musu dauki kuma Allah biya wannan bukatun mu na alkhairi akwai dan sanarwa haka ranan alhamis ba mu da karatu amma akwai gobe akwai kuma jibi karatun mu na karewa da kuma na na abun na na yola na ran laraba sannan daga alhamis din kuma za a yi hakuri za mu ba da hutu na sati biyu ban so haka ba amma dai Allah ya kaddara to da aka zamu dan bada hutu na sati biyu sannan sai mu sake dawa insha Allah Allah ta'ala ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى اللهم برحمتك أمنا واغفنا شر ما أحمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين